أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ya yan uwa musulmai ina yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna ana masallaci ne wanda ake gwagwarmaya da faɗi tashi da kai komo akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙon ubangiji ta'ala ya mana gudumawa la mana jagoranci Allah ya taimake mu idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna cikin suratul an'am kuma jiya mun tsaya ne aya ta 151 da alƙawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta 152 daidai Allah ta'ala ya taimake mu yau muna goma sha biyar ga ramadana jiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1440 daidai wanda hakan kuma ya daidai ga ashirin ga watan biyar shekara 2019 miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda kullum muke bayani kaga yanzu yau an kai an raba biyu ko ma an gama da bangare guda ɗaya abunan rabin ɗaya ma an ɗan matsa gaba ta yi mu ashirin da tara ta yi mu talatin allah ta'ala shi ya bar wa kansa sani Allah ka sa muna daga cikin wanda za a musu gafara cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadana Allah ubangiji ya taimake mu a kafin shiga cikin karatu kamar yadda akan samu 'yan sakonni akwai wani bawan Allah da ya ba naira ɗari biyar ya ce a sanya mai a cikin janareto na masallaci da niyan ubangiji ta'ala ya haska ma iyayensa kaburburansu ya Allah muna roƙonka Allah ka haska musu kaburburansu mu ma namu iyayen Allah ka haska musu kaburburan su mu ma mun shiga namu ya Allah ka haska mana da haskenka ya ubangiji bayan nan akwai wani bawan Allah wanda ya ce a faɗa saboda matan ta san ya isar da sako wato alhaji sile boss wanda yake mu da lawal ya ba da alkur'anai guda goma sha biyar ya ce in ji wata mata to allah da goma sha shida in ji wata mata to allah ya saka mata da alheri allah ya mata albarka ubangiji ta'ala ya haskaka mata hidimomin ta duniya da lahira sannan kuma wani bawan Allah shi ma ya ba da ya diddika na marayu wanda ba mu yawan yawansu ba amma yana da yawa shi ma muna masa addu'a Allah ya masa albarka Allah ya saka masa alkhairi akwai waɗanda kuma suka kakkawo daban-daban dai gwargwado muna roƙon Allah ta'ala ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi kamar yadda wata mata da muka faɗi ta daɗa buƙatan dai da Allah ‘yan uwa sa ta cikin addu'a wanda ta bayar da turaman zani guda hudu ta ba da alkur'anai biyu ta bayar da dabino ma wadda za a ba wa mutane in an sha ruwa ta ce don Allah sa ta cikin du'a'i Allah ta'ala ya haɗa ta da miji na gari wanda zai ji tausayinta to muna sanya ta cikin addu'a Allah ya haɗa ta da wanda zai ji tausayinta ya kyautata wa rayuwanta ya kula da addininta ya yi mata abin da ya kamata tuna ina ga insha Allah ta'ala za mu shiga cikin karatun kamar yadda muka ce mun tsaya aya ta 151 za mu tashi aya ta 152 kai tsaye za mu shiga cikin karatun ubangiji ta'ala ya ba mu ikon fahimtar daidai da faɗan daidai da kuma aiki da daidai alarmar bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ubangiji tabaraka wata ala yana bayani a wannan aya ta 152 Allah yana gaya mana irin abubuwan da ya kamata mu yi na adalci wanda idan muka yi Allah ma zai yi mana idan muka kyautata wa mutane a bayan ƙasa Allah zai kyautata mana idan muka yi musu rahama muka tausaya musu Allah zai tausaya mana irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama' ku kyautata ku yi abin arziki ku tausaya ma waɗanda kuke rayuwa da su a bayan ƙasa shi kuma wanda yake sama mahalicin mu kenan sai shi ma ya kyautata mana Allah tabaraka wa ta'ala yana gaya mana abin da ya shafi dukiya na maraya mu yi hattara kuma in ba mu yi hattara ba ma wasu Allah yakan saukar musu da sakamakon su tun anan gidan duniya to in kaga ka shiga dukiyan maraya ka kuma fada cikin matsala to Allah yana son ka ne yana so maza maza ka waiwaya ka ebo dukiyar nan nasu ka maida musu da kayansu sai ka ga rayuwanka ya koma kiliya maimakon a ce ubangiji ya bar abun sai ranar lahira ya ɗanɗana maka kudanka ke sa Allah ya fara kama ɗan adam tun a duniya kan aikinsa to yana son sa ne wai maza maza ya taraji'i ne ya dawo daga halin da ya samu kansa a ciki na matsala Allah ta'ala ya ce wala taqrabu malal mi kada ku kusanci dukiyan wato ainihin maraya in ba mu manta ba abubuwan da aka ce annabi ya ce ku zo in karanta muku Allah ya ce ka ce musu ku zo in karanta muku abin da Allah ya haramta muku a kanku to yanzu duka ana ci gaba da bayani wala ta karabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyan maraya illa billati hiya ahsan sai dai wanda zai zamto ya kusanci dukiyan ne domin kyautatawa shine ma'ana zai kawo gyara da haɓakan dukiyan da ci gaban dukiyan da hana ma dukiyan salwanta da lalacewa to wannan ba laifi idan kana hijima da dukiyan maraya an yadda ka masa kasuwanci da shi an fahimta ko an yadda ka buɗe masa wajen sana'a da mene da dukiyan nasa sannan kuma an yadda kai ma ka ci ka sha ka yi sutura a ina a cikin wannan dukiyan matukar ana samu ba wai a ajiye shi ne yana ajiye kana ci kana sha shi ma iya ci iya sha har dukiyan ya kare ba ba haka ake nufi ba kana kasuwanci da shi kana masa hidima da shi ana samun riba to ba laifi ka ci ka sha ka yi sutura amma labil israf kar ka yi abin da barna kada kana nema masa kuɗi daidai lokacin cin abinci za ka iya cin abinci ne da ɗan tsoka ƙwaya biyu akan abincin naka sai ka kaga kudin ba naka bane ce ke ba na abincin nan ki samu rabin kaza to kaga baka yi adalci ba idan kuma iya zo kwaro da ne kamata a sha to karka ce a kawo ma jus ko a kawo ma lemon kwalba a'a ka tsaya dai a adalci ka ci amma da adalci su ma kuma ka yi ƙoƙari dukiyan ya rika haɓaka an fahimta ko to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa illa billati hiya ahsan sai dai wanda zai zamto dai kyautata dukiyar ne to da a ci gaba da kula da dukiyan ba da a ba su ba hatta ya buluga a shudda har sai sun kai mataki na girma ai bi an yi hatta lima kenan a waye gari sun kai mataki na mafarki sun balaga kenan an gane ko sannan wata ani su mirhu rushidan sannan ya zaman cewa kun lura ba balagan kawai ba ma har wa yau ku lura a shirye suke dan wani ya girma ma gauɗe ne ko ba haka ba kaga ba za a ɗauki dukiyarsa ba shi ba wani ya girma bai sa abin da yake yi ba kwata-kwata za a ga wani yaro bai gama cika girmansa ba amma yana da halin girma iya da hankali har ma sai kaga yana mu'amala da manya ma wani kuma za ka same shi ya girma amma solo ne bai san ina sa gaba ba kaga duk wannan da alura da wannan bayan girman sai al'ura da yanayin hankalinsu wa yasiru baligan rashidan ya kai mataki na balaga kuma ya kai mataki yana kan shirya yana cikin hankalinsa baya abubuwa na shiririta malai ce to fahina izin a daidai wannan lokacin sallimuhu ilaihi da a miƙa masa wannan dukiyarsa. wal ashudda da aka ce hatta ya buluga ashudda din nan ai istihkami quwwati shababi was sinni shine ya kai mataki na karfin samartaka da cikan shekarun haka awwaluhu al ihtilam farkon inda da a fara lura da mutum ya fara kai matakin da da a bashi kudinsa shine a same shi ya balaga sannan kuma fa wanti ha'uhu kurewa magzimun na adadin da da a miƙa masa dukiyansa shine ila salasati wa salasina zuwa shekara talatin da uku in ya kai wannan sai a ɗauko kuɗin sa bashi amma in da a bashi a kira saidu ko a kira saidu a yi rubutu eh mai badawa ya sa hannu ya bada mai karɓa ya sa hannu ya karɓa saidu ma fa ɓangaren ka da nasa a samu saidu wadda da tabbatar da e wane ya mika masa kuɗinsa kaga ko nan gaba kuɗi ya salwanta ba zai ja gefe yana korafin wallahi ba a bashi ba cinyewa aka yi saboda in kuka yi daga kai sai shi aka samu matsala wani yana iya kekashewa ya ce wallahi ba a bayar ba kuma mutane an ka musu labari ba bincike suke ba i ba kawai suke ta ɗorarwa to in ja kun fasikun bi na bayin fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin duk wanda ya kawo muku labari kar daga jin labari ka yi ba wani kuma ma labarin da da ka masa akan wani dama yana shirye yayi attempt ya shirya kawai yana Allah Allah kawo masa labari akan wani ana gaya maza kaza kaza ko je fantsa mai duk abin da ya ga dama sai daga bayana yana cewa da na sani da ban yi haka ba to wannan ba daidai ba ne ya kamata ka zama mai nutsuwa don haka karshen sa ya kai shekara 33 wannan bangaren marayu kenan sai mu ba su kula in dai ba mu ba su ba to kar mu ci nasu ko kuwa in ba ba su ba to kar a ci nasu da so shi ne samu a ba su nasu kuma a yi mene a ƙara musu amma akwai marayan da kuma kai ne maraya a gangansa ta bangaren dukiya ko kuwa akwai wanda maraya ne amma yana da tarin kuɗi kai kuma ga uwa ga uba amma kullum da kyar kake samu abin da zaka ci kaga wancan maraya mai arziki ne don haka zai iya ma wato a da samu wasu ma suna ta ci a ƙarƙashin arzikinsa saboda Allah ya hore masa wani kuma ga uwa ga uba yana fama don haka marayu iri daban-daban ne don haka in dai ba a ba su ba to kar a cinye musu nasu wa auful kaila wal mizana bil qisti sannan kuma a cika ma'auni da kilo bilkis da kyautatawa idan kai kana da kilo ne ka daidaita kilo ka bisa adalci yadda aka tsara kilo ɗaya naira ɗari a kan abu kaza to ka batta a haka kada ka zo ka ɗaura kilo ɗin ka sa ko wanda su haka sai su ɗaura kilo ɗin sai a yi talo da kaya in da su saya sai zama bai ja kuɗi da yawa ba musamman masu ko harkan gwangwan ko harkan sayan waye abin da ya auna wani sai ga yaro ya lodo abu amma shi gayan ya kulle kilo din ne yadda yaro ai ta lodawa ai ta lodawa sai ja dan kuɗin kuɗi shi kuma an zo saya a gurin sa yana da kilo din da ya luzilin dinta ina fata muna lura wanda kan ana zuwa da ka saya abu ana dora maka zu sai ja maka kuɗi mai yawa kawai to duk me yin irin wannan Allah ya san shi da me yin au in ya zo au ya mokaɗa abun au ko ya danna babban yatsansa yana aunawa wani abu na zuba sai ya auna mudu ashirin amma kuma sai ta fito mudu ishirin da ɗaya to wannan duk Allah ya sani ya alamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur Allah ya san idan duna masu ha'inci ya san kuma abubuwan da zukata suke ɓoyewa da haka mu yi adalci a harkan saye da siyarwar mu duk abin da ya zama auna ne ko jarka ne ka ba da daidai abin da ake so a bada kar ka yi abin da wani jarkan siyowansa daban jarkan siyarwansa daban yana da jarkanta da ya mata wani hikima ta buɗu ta zama ɗimemiya sai je a zura masa abin saya shi kuma dai siyar sai ɗauko inda suka tsukakku hei a auna ibada to duk kar ka yi wannan Allah yana kallon ka wa auful kaila wal mizana bil qisti a cika ababan wato aunawa da abin nan mudu da kilo duka cika bil qisti da mene da ainihin adalci ai bil kenan an gane wannan ko da kuma barin ainihin wato ragewa wa tarkil baks kenan la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ce ba mu kallafa ma rai face abin da ran din face abin da ran za ta iya ai dakata ha kenan fi zalika duk abin da ka gani ubangiji ya dora wa bayi abin da za su iya ne la yukallifu Allah nafsan ko illa wus'aha to shine nan Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wus'aha ba ma dora marai face abin da rai za ta iya abi ma'ana fa in akhta fil kayl wal mizan idan mutum yayi kuskure ne wajen awu din da ainihin wato sanyawa a kilo din to ai Allah ya san al'amarin wallahu ya'lamu sihhata niyyatihi Allah ya san gaskiyar niyyarsa yayi ne ba da nufi ba ka awu ne ba da nufi ba ka auna yadi ne sai aka samu kuskure maimakon za ka ba wa mutum yadi goma sha biyu sai aka samu sha ɗaya da rabi amma kuskure ne ba ragewa kake ba ka zaune ya zo auna yadin eh zu ya rage 2 inches eh zu ya rage 1 inches a haka a haka sai ya tayar in ya auna yadi kaza sai ya samu ya samu raran yadi ɗaya ko raran rabin yadi duk irin wannan yana rubuce Allah zai tambaye ka to idan niyan ka ta kyauta ta kuskure aka samu to wannan kuma Allah ba zai kama ka ba rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana Wannan ba zai kama ka ba inna Allah tajawaza li an ummati al khata wa nisyan wa masikuruhu alayhi an gane Allah ya ce wa iza qultum idan za ku yi magana cikin hukunci ko za ku ba da shaida ko abin da ke koma bayan wannan wa iza qultum in kun zo za ku yi magana abu ya faru kun zo za ku ba da shaida ko kuma ku za ku yi hukunci ko za ku yi bayanin abin da wanan ya yi to Allah ya ce in kun zo magana fa'adilu ku yi mai ku yi adalci ku yi adalci walau kana za ƙurba ko da waɗanda abin ya shafan nan wato danginku ne makusanta an gane wannan ko ai almanqulu lahu kenan au alaihi wanda za ku yi maganan gare shi ko a kansa to lalle ku yi mai ku yi adalci ko da danginku ne wato ainihin makusanta shine walau na za kurba ai karaba kenan ko da makusanci ko babanka ne an kira ka ka bada saida ko mahaifiyarka ne an kira ka bada saida ko ko kuna cikin gida ɗaya kishiya da kishiya sannin samu saɓani kai kuma kana nan a gurin ka tabbatar da mai gaskiya da mara shi aka zo aka kira ka ba da sai da amma ɗayan kuma gyatumanka ne ɗaya ba kishiyanta duk da ita ma ɗin gyatuma take maka amma kuma dai ba haka ake ɗauka ba ko ita ma ɗin ba haka take ɗauka ba ita ma takan ce tabɗakin uwanka <laughs> ko ba haka ba yawwa shi ma ita ma wancan ɗin tana nunawa na hana ka shiga can ɗakin ka ki shiga ka gafa duk abin ɗaya ne amma tana masa gargadi ai na ce ka bar shiga kuma ba zai yiwu a bar shigan ba tun da Allah ta kuɗa mutane guri guda to ya za a raba Allah ya kaddari an haɗa tsatso na fata muna lura to in an zo ana tambaya ka faɗi gaskiya eh gaskiya mama na ita ce ta fara zuwa ta wanka mata mari ko ba haka ba karka ce ha gaskiya tunda babana ne ai ita ta fara zuwa ta mari mamana to kaga baka yi adalci ba to an ce walau kana za ba ku yi adalci ko da dangi makusanta ne wa bi ahadillahi sannan game da alƙawarin ubangiji tabaraka wa ta'ala wa bi ahadillah game da alƙawarin Allah madaukakin sarki kuma Allah ubangiji yake cewa wa bi ahadillahi awfu game da alƙawarin Allah kuma ku cika alƙawuran ayi ma ahadallahu ilaikum min al'umur abinda ubangiji ya alkawari da kuna al'amura al-ma'duda wanda suke kidanyayyu da aka tsara muku an gane ko aw maf'ulatun ayi ma ahadtum ma ahtumullahu mlahu alaihi abinda Allah ya muku alƙawari a kansa kuka yi alƙawari da Allah za ku yi shi min al-imani na imani wan nuzur da bakancewa gairi ha da watanta wa ma ja'alahu Allahu min al da fi ma da abinda Allah ya sanya na alƙawura tsakaninku ku cika wa junanku alƙawari in kai alƙawarin da ka bayar ka bayar in kai alƙawarin da ka yi ka yi idan ba dai yiwu ba ka ce ba dai yiwu ba ina fata muna lura to duka ina abubuwa ubangiji tabaraka wa ta'ala yana nunnuna mana yadda za mu rayu da ainihin haƙoƙinsa da kuma yadda da mu rayu da haƙoƙin tsakaninmu to shine ubangiji ta'ala yake cewa aufu ku cika ai aufu ku cika wa ina abuwa zalikum wasakum bihi wannan shine ake yi muku wasiki da shi la'allakum tazakkarun ko ko dinnan za ku wa'astu domin ku koma zuwa ga abin da ubangiji baraka wa ta'ala yake bukata a wajen ku wannan shine abin da Allah yake magana sun ma kaba ba da hadil wasayil hakima sannan ubangiji ci gaba da bibiya bayan wannan wasu ci na hikima Allah ce amarallahu biha ibada wanda ubangiji yake umurtan bayansa da shi wani hahum an irtikabi adaduha ya kuma hana mutane zakewa wa kishiyan wannan abun فقال سي الله يكيشيوا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون الله تبارك وتعالى يكيشيوا وأن هذا hadha مستقيما وأن wannan ita ce hanya ta جاء in ji Allah أبي معنى ta'ala abi ma'ana كينا وأن bihi kenan wanda nake muku wasicci da shi aw surati ko duk abin da ke cikin suran ma min isbati tauhid na tabbatar da kadai ta ubangiji ta'ala da ibada wa nubuwa da annabta wa bayanin shari'a da kuma bayani na shari'o'in Allah tabaraka wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman duk wannan abuwa da ya dunkula dukkan abin da ya fito daga bakin annabi zuwa ga jama'a da abin da Allah ya turo jibrilu da shi qur'ani kenan ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka sunan su sirati ko mustaqiman hanyar Allah ne mai kekkiya dama ba abin da da ka bi sai alqur'ani sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an gane wannan ko matsala aka samu to ku mayar zuwa ga Allah ku mayar zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wa in tanaza'atun fi shay'in kenan farduhu ila Allah war rasuli kuma yadda abun zuwa ga Qur'ani kuma yadda abun zuwa ga hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama mutum ya bo rikicinsa to a duba a gani a ina ya samu ba a samun rikici dai alkur'ani duk abin da gani qur'ani saiti ne in ga mutum ya rikice a rikice to ya sake layin Allah ya sake na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa anna hadha sirati mustaqiman wannan ita ce hanya ta miƙaƙƙiya inji Allah hanya na miƙaƙƙe kenan wannan shine hanya na miƙaƙƙe inji Allah fattabi'uhu ku bi wannan hanyar wala tattabi'u subula kar ku bi hanyoyin bata ai dariqatul mukhalafati lahu kenan hanyoyin da ya sassaba ma wannan siratin mustaqim din kar ku bi shi fatafarraka bikum ko an sabilihi sai zama in kun bi wannan sai ya raba ku da hanyar addinin Allah addinin dinil wa huwa islam sai ya hana muku bin mikakkiyar hanya wato ita wato hanya na musulunci kenan kamar yadda daru kudini ya ruwaito da aka samu daga Abdullahi dan Mas'ud cewa rawar daru kudini an Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu kala khatta na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawman khattan annabi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zana mana zane sun makala sai annabi ya ce haza sabilillahi wannan shine hanyar Allah sun makhatta khututan an yaminihi sai ya zazzana wani zane ta hannun damansa wa khututan an shimalihi ya zazzana wani zanen ta hannun hagunansa sun makala sai ce hazihi subul waɗannan su ne hanyoyi ratata na ɓata ala kulli sabilin minha shaitanin yad'una ilaihi akan ta hanya akwai shaitan yana kira zuwa ga wannan hanyar sun makara hazil aya shine sai karanta wannan aya ya ce wa anna haza sirati mustaqiman fattabi'uhu wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili wa hadhihi subul mala ya ce wannan hanyoyin batanta ummul yahudiyatu ta hada da yahudanci walmajusiyya ta hada da majusanci wan nasaraniya ta hada da nasaranci wa sa'iru ahlil milal da sauran ma'abuta karkata wanda suka sake layin Allah suka sake layin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duka suna cikin subulu haka ma wa ahlil bid'i su ma yan bid'a suna cikin mene suna cikin asubulu masu kirkiro ƙarya su jingina wa Allah su kirkiro karya su jingina wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan duka karairayi ne yanzu waɗanda za su ce ai manzan Allah yana nan yana raye kaga sun jingina karya sun kuma ƙaryata Allah madaukakin sarki alhalin baya nan haka kuma waɗanda za su dinga kore abin da Allah ya tabbatar ko su ainihin tabbatar da abin da Allah ya kore to duka wa'annan kaga sun shiga cikin hanya na bata wa ahlid dalalati da ma'abuta hanyoyi na bata min ahlil ahwa daga ma'abuta son zuciya wa shuzuzi da karkata fil ainihin wato fannoni a far'o'i wa gairi zalika da wanda ke koma bayan haka min ahalin ta'ammuki daga ainihin ma'abuta halabata da halaka fil jadli masu zurfafawa cikin jayayya wal fil kalamati da kutsawa cikin zantuka da ya saba wa Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa hazi kulluha dukkan wa'annan duk gaba daya an bujirar da su suna cikin hanyoyi ne na bata wa'anda suke masu munanan aqida haka ibnu adiya ya faɗa Allah ya ce zalikum kun bihi wannan shine abin da ake muku wasicci da ki La'allakun ko abin da nake muku wasicci da shi tattabuwan idan kun yi haka to ai za ku zamto shiryayyu kenan ai karrara tausiya an maimaita wasiccin ne ala sabilit tawkil akan hanyar karfafawa da ƙara ainihin karfin zancen ولما كان الصراط mustaqima هو الجامع للتكليف da yayin da ya zama hanya mai kyakkiya ita ce ta hada dukkan abubuwan da aka kallafa wa bayi yin sallah hanya mai kyakkiya yin azumi hanya mai kyakkiya fidda zakka aikin haji duka menene hanyoyi ne mai kakku dukkan ayyukan da aka kallafa wa bayi wa amara ta'ala bi tiba'ihi kuma ubangiji ya umarni da abi wa naha anis subulul anis subulus sayyiati Allah ya hana hanyoyi na bata sai zama khatama zalika bi taqwa sai Allah ya cika zancen da tsoron Allah allati hiya ittiqa'un nar shine gano wanda ake sawa tsakaninka da shiga wutan jahannama an gane ko idh man ittaba siratahu duk wanda ya bi hanyar ubangiji naja naja ko naja an najatal abadiyya to ya kubuta kubuta ta har abada wa hasala alaihi sa'ada sannan rabo ya tabbata a gare shi as-sarmadiyya ta dindindin wanda babu ranar da rabon da ta yanke tana nan tana ci gaba ثم بين تعالى سنن ubangiji ta'ala yi bayani anna hadhihi tawsiyatu wato wannan wasaci qadimatun tunda ne lam yazal yatawassaha kullu ummatin ala lisani nabiha ubangiji bai kunshe ba yana yin irin wannan wasacci tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a harsunan sauran annabawa da suka gabace shi wa yaj'aluha kitaban kama fi manzilati lakum ayyuhal mutakallifuna min ummati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa an sanya abu rubutacciya ne an wajabta ta kamar yadda aka sanya ta a gare ku ya ku wadda aka dora muku bauta wa Allah al'umman Manzan Allah صلى الله عليه وآله وسلم الله يجبر شيوا ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون to kaga wannan yake gwada maka kafin a tsara wa mutane yadda za su bi Allah wa manzan Allah sallallahu sauran annabawan da suka gabace shi ma an ba su wannan tsari ko an saukar musu da littattafa an musu bayanonin yadda za su bi Allah wani ma'ana yadda za su gaya wa al'umman su yadda za su bi Allah da yadda za su kauce wa abin da Allah bayi so to shine Allah yake cewa sun ma'atai na Musa kitaba kaga da Qur'ani ƙarya ne ba zai magana ka an ba annabi Musa littafi ba kuma yanzu da aka ce baka yadda da annabi Musa ba ya zama baka yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi yasa tsarin masu bin annabi Isa yanda suka yi asara shine sun ki yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimul anbiya to kaga wannan ya zama musu matsala mu kuma aqidar mu na musulunci duk annabin da aka ce masa annabi ne mun yadda da shi muna kaunansa ko ba haka bane ba tun daga kan Adam Dawun har ya zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ware ɗaya a ciki wallahi ka rushe imanin ka da wancan haka sahabbai kaf in ka cire ɗaya a ciki ka zaro shi ka tsine masa ka ce ka yarda da shi ba to dukkan wanda suka shafi sauran ma kwata-kwata su ma ba a karɓi yadda da kai da su ba saboda batan wannan ƙaryata Allah ne yadda da su duka yadda dawa da Allah ne tabbatar da maganan Allah ne ba dai kuma kana san Allah kana warware zantukan Allah kana son Allah kana saba wa Allah wannan asara kai ta asil ilaha wa ta zaharu hubbahu wa haza qiyasin shane kana saba wa Allah kana bayyanar da kaunanka wa Allah zai zai zai a baki ku ne masu kaunan manzan Allah ku ne masu kaunan Allah amma kuna cin zarafin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu kauna don in kana kauna Allah jin Allah da kai to shi Allah ya yarda da wannan jama'a kai kuma kana nuna Allah ya kuskure ma da yarda da su ya Allah kai baka ga abin da suka yi ta yi bane mutanen da suke kaza kamar sai umar ma sai ce mutumin da yana yawan tambayoyi rashin kunya wai wa annabi kuma in umar ya yi tambaya sai hukuncin tambayan sai zama ta amfane mu ko ba haka ba ga matan nan da ta yi zina ta zo ta ce wa annabi na yi zina annabi ya kau da kai ta sake faɗa ce ki je ki haife abin da ke cikin ki ta ce ta haife ta dawo ce ki je ki yaye kaga wani mata ta da imani fa ta zamba hukuncin da za a yanke mata amma zuciyanta ya karfafa tana gudun haɗuwa da matsalan kiyama gara a warware abun a yina a duniya mu kuma yanzu majoratin mutane sun yadda da kunyan lahira akan na ina kan na duniya to ita tana gudun na lahira ta dawo ya ce ta je ta yayi ta yayi ta sake dawowa ya ce a ji a tsayar mata da haddi aka jefe matan nan ta mutu manzan Allah ya zo mata sallah umar ya ce ya rasulallah za ka mata sallah bayan ga matsalan da ta samu kanta a ciki annabi ya ce ta yi tuban da dada a raba a gidajen madina da zai ishe su shiga ina su shiga aljanna da shi to kaga yanzu ba ka samu hukuncin cewar ashe wanda ka tsayar masa da haddi Allah yana iya mene kankare masa zunubansa ya zama ba da su gamu da wannan matsalan ba gobe alkiyama kamar an riga an gama da shi ana an wanke masa wannan laifin ina fata muna lura to in ba tambayan a san wannan to su wannan tambayoyin da sabban suke ma suna zagin su akan wannan tambayoyi to kaga ya nuna baka yarda da Allah ba ta asil ilaha wa tazharu hubbahu kana kaunan Allah kana gwada kaunan Allah amma kuma ba kana saba wa Allah gashi a sarari kai ka hannu ne kaunan Allah Allah to wannan wahaza kiyasin shani wannan mummunan kiyasi ne law kana hubbuka sadikan la ta'atahu idan na san ka da Allah gaskiya ne mawa za ka yi da'a wa Allah za ka yi da'a eh matanka yanzu ta ce tana son ka ka ce kai mun ruwa ta ce baka da hannu ne eh da ba mun abinci ka zo ka saka ledan cefa ne ka fita ka ebo yunwa kana zuwa ka samu ledan a inda ka ajiye wannan shi yake nuna tana son ka sai ka fito kana ta cewa ai wallahi mata na ba karamin kauna na take ba ce haba Allah na ka ce ne ba ta girkawa a ce to wannan ya zama matsala ma ka cire shi an fahimta ko to ashe wanda kake kauna kana respect din shi to shi kuwa Allah ma kaunan da ake masa ba irin na yan adam bane idan ka kaunaci Allah to kuma ya zama kana tsoron Allah kai kuma kana ƙaunar matanka amma bai dace a samu kana tsoron matanka ba domin maki ne na abin kunya an ka zo wuce ce kaga wannan wallahi tsoron matan sai ke ji lakkaɗa masa duka kaga wannan ba ci gaba bane a ko da ka wani waje a zo rubuta suna ana bi ana rubuta sunan jarumai sai kai ma ka zo ana sa sunan ni ne wani wanda mata na take masa duka yana yana nuna zargi ne akan ka ko kuma kana nuna kai wani ne a cikin al'umma kana nuna kai lalacacce ne a cikin jama'a na fata muna lura to shi Allah ana kaunansa kuma sai ana jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala don haka kar mu yadda wato muna yin abubuwan da ya zamto cewar saba wa Allah ne da haka sun ma'ata na musa kitaba sannan muka bai wa annab musa littafi ai wasan mai nahu at-taura muka mata suna ma littafin kenan ma'ana <clears throat> at-taura an gane wannan ko saboda me yasa ubangiji ta'ala ya ba da wannan littafi litartibul akhbar dan jero labarin an ba mu wannan an sake ba mu wannan ai fi zikiri ya wajen an batanta lafi zamani nuzuliha ba wai dan zamanin saukar da ita bali anna taurata nazzalat qabla alquran domin at-taurata sauka kafin me kafin alquran Allah ya ce to mun baya wa annabi Musa littafin nan tamaman ai cikakkiya ne cike take da ni'ima cike take kuma da bayani wa mutane da za su bauta wa Allah alallazi ahsana wato bisa abin da ya zamanto cewar ya kyautata wajen tsayuwa da littafin a shi wato ainihin sau da kafa wa tafsilan kuma littafin ya yi bayani dalla dalla li kulli shai ga dukkan komai wadda amma ya taju ilaihi fid dini fi zaka zaman kenan abinda ake nema a addini a zamanin annabi Musa attaura ta yi mene ta yi bayani amma ba za mu ce attaura har abin da yanzu muke da damuwa a kai attaura ta yi bayani ba ina fata muna lura saboda hukunce hukuncen in wannan littafi ya zo kan canja hukunce hukunce tabbatar da wani ya yi mai kuma ya share wani kaga yanzu ba za mu ce a yi attaura ma duk ta zo da yanda da a yi duk ta zo da yanda da a kaza duk ai abu kaza a'a ta saba da iya samun wani hukuncin ba iri ɗaya ba amma aƙidan iri ɗaya saboda Allah yana ba da hukunci gwargwadon yadda mutanen suke da a baya idan na najasa ya taɓa rigan mutum ya yake yi ne eh wannan gurin wankewa ke a'a sai a yanke kaga ya ta ganin face-face a riganka kenan saboda najasa ya taba ko ka gutsure in ba ka so a ga gangan jikin kai ka je ka maka wani yadi a gurin ko ba ka ba saboda jasa ya taba wajen kuma da idan da lokacin na Musa da aka yi bautan dan maraki mai hukunci ta tabbatar Allah ya ce su ta kashe kawukansu kawai suka dinga kashe kawukan sai da suka kashe mutane sun kai dubu saba'in ko sama sai da aka tashi aka je aka roƙi annab musa ya roƙi allah a dakatar da wannan kashe-kashe to wannan kashe-kashen shine tsarkakansu daga wannan bauta da suka yi na dan marakin amma yanzu yawan ka same ka kayi bautan wani wanda ba Allah ba ko ba haka ba iyakan abin da ake nema a gurin ka shine ba sai ka tuba ya Allah na tuba ba dan kara ba na fata muna lura ba da a ce kuma har wani ma a kashe shi dalilin kai kayi wannan bautan ba kaga ashe hukuncin yana mene yana caccanjawa sannan a zaman da ya gabata in da a yi sallah dole inda aka yi assignin nan ne gun sallah a duk lantsan ɗin da kake sai ka tattaro kolin ka kayi mene ka zo wajen kayi sallah he sannan taimama ba kai saka yi ba amma da manzo Allah ya zo sai aka babbashi wayan abubuwa ko ba aka ba yace fuddiltu ala anbiya ibn an fifita ni aka annabawa da abubuwa guda shida kaga daga ciki ya lissafo wa ju'ilat liyal abdu masjidan tahura an sanya masallaci wa abunan kasa wajen sallah da kuma da iya yin taimama da kasan duk inda sallah ta kama bawa ba zai ce ya dawo anguwansu ba ko kuwa ko kana jeji sallah ya kama ka bari a ce sai ka me ba bari a ce sai ka dawo anguwanku ba ina fata muna lura saboda sallah ya kama ka sai ka tattaro kolin ka da anguwanku a kai sallan a can da kuma ba haka bane sannan bayan nan kuma da idan an yaki aka samo ganima to ba rabawa ake ba sai a zuwa ajiye ganiman a tara duka sai wuta ta sauko ta lankwame alama na Allah ya karɓi wannan yakin da kuka yi kenan to amma da annabi ya zo ba sai aka ba shi dama a kasafta ganima a tsakanin al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga she wato tamaman li kulli shay din nan ma'ana tamaman alal ladzi ahsana wa tafsilan li kulli shay din nan ayi filla filla da duk abin da a wannan lokacin ake da bukatan ayi littafin ya zo da wannan wa hudan wa rahmatan la'allahum ya bi liqa'i rabbihim ko ma'ana yu'minun sannan kuma wa hudan wannan attauran shiriya ne wa kuma rahama ne la'allahum wato ko su din nan bilika rabbihim game da haduwa da ubangijinsu wato zai zamanto yi uminuna sun yi imani ma'ana wannan littafi shiriya ne da rahama abi ma'ana ittiba'u Musa wa wahum banu isra'ila mana ai shiriya ne ga mabiyan annabi musa su ne banu isra'ila ashe mu yanzu ba za mu ɗauko a taura mu biya ba ba za mu ɗauko a taura mu ta biya ce ya ce yau na karanta shafi kaza a taura don in samu lada ba da ka yi wannan ba ko a ce maka me hukuncin kaza ka ce eh na gani dai kan shafi kaza a taura an ce a yi kaza a'a babu wannan manzo Allah ya ga takaddan at-taura a hannun sayyidina Umar ran annabi ya baci ya karɓi takaddan ya yaga yace da annabi Musa yana raye ma ba zai bi kowa ba sai wa sai ni zai bi kamar yadda annabi Isa ma ya zo ƙarshen zamani zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne an gane ko to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa wato ko su dinnan za su zamto masu imani وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون الله تبارك وتعالى وهذا أي ونن هذا اسم الإشارة نيكو أما اسم الإشارة زوا جوا زوا جا التوراة كل زان تاجي أكم مجانا التوراة عندا مجانا واني عندا هو مجانا ainihin wato me alkur'ani wa haza ai wa haza alquran kenan wannan alqur'anin ai kitabul littafi ne ai min nau'it tauratil mazkura shi ma kamar irin at-taura da ya gabace shi ai littafi ne at-taura ma alqur'ani ma ba alkitabu ne at-taura ma ba alkitabu ne injila ma ba alkitabu ne an dunkula sai ce kutubus samawi ko sai ce littattafai waɗanda aka saukar da su daga sama to shine Allah ta'ala ya ce wa haza kitabun ai wannan alkur'ani littafi ne anzalnahu mubarakun mun saukar da shi wato mai albarka ai bi ma'ana kasirin naf'i duniya wa wato tana da yawan amfanar da mutane a duniyance da kuma lahirance an gane wannan ko ai bi ma'ana yazidu ala taurati bil baraka nan ana gaya maka ƙur'ani ya ƙaru da albarka ya ƙaru da ƙara fahimtar da al'umma ya ƙaru da ayyuka sama da me sama da attaura don haka alkur'ani yana sama da attaura wajen bayani filla-filla da dalla-dalla to shine ake gaya maka wa haza kitabun wa mubarakun sai Allah ya ce uhu ku bi wannan littafi ai ayyuhal mukallafuna kenan bil amali bi mafihi ya ku wanda aka dora muku bautan Allah aljanu da mutane to ku bi wannan littafi na alkur'ani ku yi aiki da abin da ke cikin sa wattaqu kuma ku ji tsoro ku ji tsoron ubangiji la'allakum ko turhamun in kun yi haka wato za ku zamto waɗanda aka yi wa rahama ku ji tsoro ai ku wato ku ji tsoro bihi da alkur'an to ku ji tsoron kafirci da barna kar ku fada cikin kafirci da barna ku ji tsoron wannan fadawan da wannan qur'anin da ku yi aiki wajen ku katangance kanku ga barin fadawa cikin kafirci da barna la'allakum turhamun kun yi haka Allah zai muku rahama ya yafe muku kurakuran ku na أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين Allah ta'ala yake cewa an taqulu innama unzila kitabu ko ala da'ifatain ai an ƙulu ai la ƙulu kada ku ce innama unzila kitabu ala da'ifatain cewa an saukar da littafi akan wasu jama'a guda biyu a ta'ifa yana ɗaukan a taifa a jamaa shirzima ko ba haka ba duka yana ɗaukan ne taro na jama'a to dan kar ku ce an saukar da wannan an saukar da littafin wasu jama'a guda biyu sune yahudi da nasara min qablina kafin mu wa in kunna an dirasatihim kuma cewa mu dinnan mun kasance game da abunan karatun cikin wannan littafi lagafilin cewa mu mun gafala ba'ana na rashin sanin mu game da wannan littafin a'a kuma gashi ai bi ma'ana naku ya zo muku kar ku ce wancan da aka saukar bai zo muku ba kuma ba naku ya zo muku na Auta taqulu law anna unzila alaina alkitabu lakunna ahda minhum فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون تكاسم متاني سنادا wato ainihin yan ada yana da hanya ko ba haka ba yanzu yadda aka saukar wa magabatan mu littafi inda mu kuma ba saukar mana da littafi ba to da menene zai biyo baya kaga dole da a samu mutane suna gwada tawaye suna gwada cewa to su da an saukar musu su ma da littafin kamar yadda aka saukar wa na baya ai da sun yi abu kaza da kaza da kaza da kaza to sai zama a'a su ma an saukar Allah ya riga yanke hanzari kenan aw kulu ko ku ce law anna unzila alaina alkitabu da a ce mu ma an saukar mana da littafi ai kamar yadda aka saukar musu kenan ai kunna ahada minhum da mun zamto wato mafi shiriwa game da su ai ilal haƙƙi kenan li wujudati azhanina ai da mun zamto mu ne mafi shiryuwa game da su saboda ganin gaskiya wadda kwakwalan mu ya kama sai Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatu ai haqiqa wato ai gaskiyan ta zo muku min rabbikum daga wajen ubangijin ku wa hudan da shiriya wa rahama da kuma ainihin rahama ga wanda ya bi wannan gaskiya faman azlamu ubangiji ya ce waye ne ya fi zalunci mimman kazzaba bi llah sama da wanda ya kakkaryata ayoyin alkurani in kuna magana kan littattafai da aka saukar a baya to kuma an saukar muku an kuma saukar ne zama yanke hanzari a gare ku kar ku ce to ai mu da ana so mu yi addini da an saukar mana da takaddam da littafin yadda aka saukar wa magabatanmu to a kuma gashi an saukar muku Dan haka babu ainihin uzuri kenan faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah wa ya fi zalunci ne sama da wanda ya karyata ayoyin alkur'ani wato ainihin wani waye ya fi zalunci wa sadafa anha ai bi ma'ana ya karkatar da wannan abin da aka aka gaya masa ya iya aiki da shi yayi watsi da alherorin da ke cikin wannan littafi Allah ya ce to sanajizil ladzina yasdifuna an ayatina su al azabi da sannu zamu sakan kamo inda suke karyata ayoyin mu ko suke watsi da shi ko suke banza da shi wato zamu dandana musu tsananin azaba ayi ashad azaba mai tsanani bi makanu yasdifun na abin da suka kasance suna yi wato na karairayi da kuma tunkuɗe abin da yake na gaskiya su tabbatar da ƙarya na hal yanzuru يريدون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون الله تبارك وتعالى يكي هل ينظرون أي بمعنى ما ينتظرون المكذبون masu karyata Allah masu karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da suke sauraro suke jira illa an ta'atiyahum ko illa an ta'atiyahumul mala'ikatu fa ce abin da suke jira ko mala'iku zo musu kenan domin daukar rayukansu ai li qabdi arwahahum kenan domin ɗaukar ne rayukansu ba abin da suke jira face zuwan mala'iku zo su dauki ransu au yati ko nam au yatiya ko ba'du nam ayati aw ya'ti ko ba'du ayati rabbika ko wani sashi na ayoyin ubangijinka wato ainihin yazo maka a yazo musu bi ma'ana abin da suke sauraro shine suna sauraron zuwa zuwan mala'iku su zo su ɗauki rayukansu ko ko a'a akwai lokacin da ubangiji ai zai zo ai bi ma'ana aw ya rabbuka kenan ai akwai lokacin da Allah zai zo cewa waja'a rabbuka ko wal malaku saffan saffa mana ubangijin ka zai zo da mala'iku cikin sahu sahu kamar yadda muka sani a kiyama wa'innan su kewaye wannan wa'innan su kewaye duk yawan nan haka za a haɗu ga baki ɗaya kamar da ba mun taɓa bayani ba wani halitta da Allah ya wanda zai ɓuya bai tace a filin kiyama ba mutum ne ko dabba aljanne ko mala'iku ne duk za su haɗu a gaban Allah ran da Allah da ya ce limanil mulkul yau lillahil wahidil kahar to shine ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa ko kuma auya a ce ba'du ayati rabbika ko wani sashi na ayoyin ubangijin ka yazo shine ma'ana ay alamat alamatu hudallatu ala sa'a mutane suna nan suna sauraro sun kisu bi Allah har wani abubuwa na alamomin tashin alkiyama yazo ya riske su al alamatul kubra asugura kan yanzu muna ta gani akwai kananan alamomi na tashi alkiyama suna na ratata akwai kuma kubra manya-manya wanda har yanzu ba su zo ba tukunna akwai fitar rana ta ina ta mafaɗanta akwai kuruji dabba duk mene yana nan daga cikin alamomin tashi alkiyama su zuwan ya jojo wa ma jojo ko ba haka ba zuwa annabi isa duk suna daga cikin alamatul kubra min alamatis sa'a manya manyan alamomi daga cikin alamomi na tashin alkiyama shine bi ma'ana ko suna jiran wasu ayoyin ubangiji ne ya zo musu shine alama na tashin alkiyama Allah ya ce yau ma yati ya ayati rabbika ranan da wani sashi na ayoyin ubangijin ka ya zo musu ai ma'ana shine fitowar rana daga mafada mafadanta ai wa hiya tulu'i shamsi kenan min magribiha fitar rana daga mafadanta kamar fi hadisi sahihai kamar yadda ya zo cikin bukhari ya ma zo cikin muslim akan haka to la yanfa'u nafsan imanuha a wannan lokacin ko rai ta ce ya Allah na yi imani ta yi aikin banza rufe a tili akalam wa jiffatin suhuf an ɗauki alkalami takarda kuma wato ta riga ta bushe ko ka ce ka yi imani shine layin fa'u nafsan imanu ha rai imanin da bata yin nan ba to in ta yi yanzu ba zai amfane ta ba wanda lam takun amanat min qab wanda da can bata yi imanin ba kafin zuwan irin nan ayoyi na Allah ai aljumlatu ai ai bi ma'ana nafsan kafira rai wadda ta ce kafira lam takun amaran min qabli tulu'i shamsi wanda da ba ta yi imani ba kafin fitar rana min maghrib min min al maghribi daga mafada to la tanfa'uha imanuha ba'da zalika to imanin ta ba zai amfana da ita bayan haka auka kasabat fi imanuha khaira ko kuma ba ta yi wani aiki cikin imaninta na alheri ba ta ki da'a wa Allah sai da rana ta fito ta mafadanta to wannan ba da a karbi wannan ba ai da'atun kenan ai la tanfa'uha taubatuha tubanta ba zai karbu ba kama fil hadisin lazi rawa an safwani bin as-salim al-maradi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama babu ah, yake cewa babu min qablil maghribi masi'a min masiratu ardahu ma'ana kofa ta mafaɗar rana tafiyan faɗinta ne aukala ko ya ce ya siru rakib fi ardahu arba'ina sana ko kofan wannan tuban mahayin doki zai yi tafiya na shekara arba'in khalaqahullahu ta'ala yau makalki samawati wal ard Allah ya halicci wannan abin tun lokacin da ya halicci sammai da ƙasa maftuhan littauba ko ban tuba ba mahayin ingarman doki dai hauye shekara arba'in yana tafiya bai kure mai ba bai kure kofan tuba da Allah ya buɗe tun lokacin da ya halicci mai sammai da ƙasa kaga shi babu taubati maftuhan ma'ana kofar tuba buɗe yake don haka in mutum ya tuba Allah tabaraka ta'ala wato ainihin zai karba an gane ko to ai bi ma'ana la ya guluku hatta tatlu ash-shamsu minhu to ba da rufe wannan kofan ba har sai rana ta fito ta mafadanta sai Allah ya rufe wannan kofan tuban an gane wannan ko to shine ubangiji tabaraka ta'ala yake cewa ai kulin ta ziru ka gaya musu ku saurara inni ko inna na mu ma muna nan muna saurara ku saurara ai ahadu hazil ashiya kulin ta ziru ka gaya musu ku saurari ɗaya daga cikin wayannan abubuwa inna na mu ma muna nan muna sauraro an gane wannan ko shine ai kama ce imalu ma shi kenan ku aikata abinda wato ainihin ku kaga dama وذلك لأنهم لا ينتظرون ما ذكر الإنكار هم للبعث da suke yi na inkarin tashin alkiyama ma ba a da abin da ke bayansa wa in to su ci gaba da sauraro na nan na zuwa wa inna muntaziru na zalika mu ma muna nan muna sauraron haka bikum wato ainihin gare ku lin shahidu ma yahullu bikum min su'il aqiba saboda mu ga abin da zai afku da ku na mummunan hanya wa husni halan lana da kuma kyakkyawan abin da mu zai faru da mu muna nan muna saurara walamma bayyana Allah ta'ala anna sabilahu al-mustaqim wahid bayan uban ubangiji ya yi bayani cewa hanyar samikakkiya kwaya ɗaya ce kwaya ɗaya ce wa anna hunaka sublan akwai kuma hanyoyi waɗanda suke mana suna nan dalla dalla duka Allah ya bayani to mana al muslimina sai Allah ya hana musulmai minti ba iha kada su yadda su bi wannan hanyoyin batan fatafarraqa bihum an sabilihi zai zama ya raba su da bin hanyar Allah bayan ya gama wannan bayani to zakara fi ma yati ubangiji ya ci gaba da bayani cikin abun da zai zo annal ladzina taba'u tilka subula wa inda suka bi wa'incan hanyoyin batan fa dinahum suka aini rarraba addinin su biha da ita to falaisu ala huda ba sa kan shari'a wa qala ta'ala Allah yake cewa إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون الله تبارك وتعالى إن الذين فرقوا دينهم ودن بعد دينهم ya dawo shi'an kenan suka farraka addinin su wannan ya wabci can wannan ya wabci can wannan wabci can an ki a tsaya kan kitabullah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to eh an ki tsaya kan din Allah to innal ladzina farraqu dinahum ai biktilafihim fihi kenan wanda suka rarraba addinin su wajen sabani cikin sa fa zo kenan ba'duhu wa taraku ba'd suka dauki wani sashi suka bar wani sashi an gane wannan ko a fata uminuna bi ba'al kitabi wa takfuruna bi ba'ad to yaya za ku rika daukan wani sashi na littafi kuma ku kafirce mu wani waje abin da ya muku ku karba abin da bai muku ba a'a to kar a yi wannan wa kanu shi'a suka zama firkan bizalika kenan suka zama kungiyoyi waɗanda suke na bata abi ma'ana taraku dinahum allazi umiru bihi sun bar addinin su wanda aka yi musu umarni da shi wa hum bida'i wayannan su ne yan bid'a wanda suke ɗaukan aikin da Allah bai aike su ba annabi ya ce musu ba ƙirƙiro su shigo da cikin addini to shine malai yake bayani cewa wahum ahlul bid'i sune ma'abuta wato bid'a wa turqi dalali da hanyoyi na bata mimman yad'una al-islam mimman yad'una al-islama suna iddi'a'in musulunci amma kuma yattabi'una al-yahuda suna bin waye suna bin yahudawa na fata muna lura yanzu eh? na'am adnan abin nan yattabi'una al-hawa na'am mimman yadda'una al-islama game da wanda suke iddiai musulunci amma fa yattabi'una al-hawa suna bin me soye-soyen zukatansu an gane ko wai da'afuna al-muslimina suna raunanar da musulmai bi tafriqi kalmatahum wajen raba kalmomin musulunci su rarraba su tarwatsa su wa dilalihim da batar da su an tariqil huda gabarin hanyar shiryawar rahma da kuma ne da ainihin wato rahama rawa abu Dawuda wa tirmizi abu Dawuda da tirmizi sun ruwaito an muawiya ta kala cewa lallai ainihin wato rawa abu Dawuda wa tirmizi an muawiya ta daga muawiya kali ke cewa kama fi na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa kala annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cin mu yake cewa ala ku fadaka in ala yace ku fadaka inna man kana qablakum min ahli alkitabi افترقوا على سنتين وسبعين ملة wanda suka gabace ku daga cikin wanda aka baiwa littafi sun rabu kaso gida saba'in da biyu wa inna hazihi al'umma cewa wannan al'umma sataftariku za da sannu za ta rarrabe ala salasi wa saba'ina da su kasu so wato kungiyoyi guda saba'in da uku sintani wa saba'una saba'in da biyun nan finnari suna wuta wa wahidatin fil jannati kwaya ɗaya ke cikin gidan aljanna wa hiyar jama'atu su ne aljama'atu almutamassikuna kenan bima amara bihimullahu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wanda suke rike abin da Allah ya umarce su da kuma manzansa sallallahu alaihi wasallam wanda suke kan abin da annabi yake kai wato ainihin da sahabbansa kenan an gane ko wa an abdullahi bin amru bin al-as kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna bani isra'ila tabtarakat bani isra'ila tafarraqat ala sanatayn wa sab'ina milla sun rabu kaso gida 72 kalu suka ce wa man hiya ya rasulullah suka ce waye ita ya manzon Allah kamar wadda da ta tsira kale ce man kana alama ana alaihi al ko wa ashabi wanda suke kan abin da nake kai yau da sahabbaina su kadai ne da su tsira ashe in ka bi annabi to dole kana tare da wa sahabbai in ka bantare wa sahabbai ka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka gada da akwai rikici tsakanin annabi da sahabbai sai ce wanda suke kan abin da nake kai yau amma kan su hada da abin da sahabbai na suke kai domin ƙarya ne ina fata muna lura to sai Allah manzon Allah ya bayani jalla dalla to lasta minhum fi shay ajmana ai anta minhum bari ba ruwanka da su wanda suka rarraba addinin nan babu ruwanka da su ba kai ba su shine bi ma'ana lasta minhum fi shay ai bi ma'ana anta minhum bari wa hum minka bura'a su ma ba su ba kai ai lakum dinukum kenan ko waliyaddin an gane wannan ko ta taqulul arab larabawa sukan ce in fa'alta kaza in ka aikata kaza falastu minka mana ba ni ba kai wa lasta minni ba kai ba ni ayi kullu wahidin bare min sahibihi kenan kowa ya rabu da dan uwansa ba ɗaya babu ba ruwan ɗaya da ɗaya innama amruhum ila Allah Allah yace lalle al'amarin su yana wajen Allah subhanahu wataala sun mai nabi'uhum kuma ubangiji zai ba su labari ko bima kanu yaf'alu game da abin da suka kasance suna aikatawa ai fa yajazihim bihi kenan zai sa kanka musu fa innam kanu jahilina jahiliyina bi hali martakabuhu sun kasance jahilai bisa abin da suka zakke suke aikatawa gabilina an su'i aqibatihi sannan sun gafala da mummunan sakamakon da za su samu akan wannan abin da suke aikatawa bi ma'ana ya zaharuhu lahum ala ru'usul ashhad ran lahira za a bayyana musu da wannan damuwar nasu a fuskan al'umma gabaki daya an gane ko mu iya kara to ina ga lokaci yayi mun tsaya a aya ta ɗari da hamsin da tara sai gobe za mu tashi aya ta ɗari da sittin insha Allahu ta baraka wa ta'ala to anan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure ko tuntuban hacce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Larifa muna mana duniya da lahira ya tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rahama cikin kabarin sa sauran yan uwan musulmi wa'inda suka riga mu gidan gaskiya muna roƙon ubangiji ta Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu Allah ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu Allah ya ji kansu Allah ya yafe su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi da suka ba da waje mata suke sallah da suke karatu Allah ya musu albarka Allah ya saka musu da alkhairi mata masu juna biyu Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama marasa lafiya na gida da na asibiti na kusa da na nesa wanda muka san su da wanda bamu san su ba Allah muna roƙon ka ka gafarta musu ya Allah muna roƙon ka ba su lafiya mu kuma da muke da lafiya Allah ka mana gudumawa wajen maka ibada da wannan lafiya yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa Allah ka kawo alheri ka danka muna tafin hannunmu abubuwa na shari Allah ka tunkuɗe shi kana shi isowa gare mu Allah ka zaunar da kasan mu lafiya shugabanninmu Allah ka taimaka musu Allah ka shiryar da su ka dora su akan daidai ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka Allah ka sa muna daga cikin wanda da ka musu gafara cikin wannan wata mai alfarma Allah ka ɗaukaka musulunci da musulmai ka kaskantar da kafurci da kafurai la manfana bima allamtana wa allimna ma yanfauna warzuqna ilman yanfauna wa zidna ilman walhamdulillahi على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين